أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا قوم ونرانا تجيو تونا biyu رمضان a wannan shekara ta hijiriya 1447 wanda ya daidai da tara da watan biyu na shekarar miladiya 2026 yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a suratul shu'ara kamar yadda muke ciki kuma aya ta goma sha biyar ko? a sha shida? bismillah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 وإنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفت ربكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل نعم أجيء منكرا ayoyin ta ɗaukacin sarki ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna, a inda ya ce masa a ya kawo masa uzuri cewa yana jin tsoro Fir'auna ya kashe shi, da yana da jini a wuyansa na wani da ya taɓa kashewa cikin ƙabilun mutanen ƙabilan Fir'auna. sai Allah ce kala Allah ya ce kalla ya muta biyu ba wanda zai iya zuwa kusa da ku ya cutar da ku balle ma haka kashe ku ba zai yiwu ba haka ta ku tafi kawai bi ayatina ku je wa fir'auna da saƙonni na in ji Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'akum mustami'un ina tare da ku ina jin duk abin da yake wakana nan ma'akum inna ma'akum ma'iyyar Allah a nan ba wai Allah ba ne da zatinsa ya sauko ya kasance tare da su annabi Musa a'a wato jina da ganina da tariyata yana tare da ku ku je kawai shine ma'iyyatu nazarin wa ma'iyyatu sam'in jina da ganina da taimakona yana tare da ku babu wanda zai iya zuwa kusa da ku balle ya cutar da ku ko kuma ya kashe ku saboda haka ga ni kawai a cika fir'auna a je kai da harunan zuwa fir'auna wa kula lahu ku suna masa inna rasul rabbil alamin mu manzanni ne daga ubangijin fir'auna ubangiji talikai ubangijin halittu gaba ɗaya Ke masa da suka yi rabbul alamina wannan kalma ta tayar wa fir'aunin hankali sau yana gani shi shine rabbul alamina duk wani taliki duk wata halitta duk wani abin da sani auna yana gani cewa a ƙarƙashin su suke to sai ya ji ga kuma mutum biyu sun zo inna rasula mu manzanni ne rasulu rabbil alamin manzanni ne da ubangiji kan halittu ta ya include haƙƙin auna ke har kai ke kenan kana cikin halittu eh, to mun zo da ka da mahalicin dukkan mutane shi ya aiko mu zuwa gare ka sakon kwasa shi kamar haka na farko an arsil ma'ana bani isra'ila ka daina a bani isra'ila da take shekara da shekaru tabbihu abna'ahum wa tasqayi nisa'ahum kai shekara da shekaru kana yanka hakan mata da bani Isra'ila duk taririn da aka yanka a aka haifa ka yanka shi duk wanda aka haifa a yanka shi arsil ka fita harkarsu ka sauƙaƙa musu ka basu ka daina azabtar su ƙala sai Fir'auna ya tsaye annabi Musa. A ce, a'a, sai ne ka ma kenan kare har ka zo ga da kana ga mun magana. Kan bisa fina ba kai bane na rena a gida na Musa. Kin kana jariri, na rene ta, cinka da shanka da suturanka da komai ɗinka ni na rene ta da tarbiyyar da kai da hannuna na baka komai. walabista fina min umurika sini ka zauna a hannunmu shekaru masu ɗin yawa har ka girma ka kai haka a yanzu yanzu ka zo kana gaya mu kana gaya mu in daina ka waɗansu in daina ka zo in daina ka yaushe ka girma mutumin da na tarbiyyanta da shi kare ne shi da hannuna ka girma yanzu ka zama dan wuya kenan ka zo gaba na kana gaya mun magana sannan ka ku kuma akwai a jiya ce wa fa'alta fa'altakar da ke fa'alta ta zo ka wata aika aika a garin misira lokacin da shi a musa yi da ciwancin ya kashe shi aikata wannan aika aika kai ta yin abubuwa a fito ka buga mutane ta ce musu su ji allah allah ɗaya ne su daina bin na ni kaza ni kaza kai ka aika aika musa bugu da ƙari kan rai ta kashe lokacin da ka aika ta da bugowa a kan kafirina tare da ni a kan kafircin nan Kafurcin nan da ake cewa ni kafiri ne muna tare a cikin lokacin a jikin kafirin kafirin na ya reme ta ci abincin kafiri kafirin na ya reme ya ciwata ka ya mai da kai mutum ya da kaza da kaza da kaza da kaza kaza a lokacin sai ma kana kafirin yadda nake kan kafirci Allah sai annabi Musa ya ce eh fa'altuha na aikata abin da kace na aikata din idan a wannan lokacin wa ana min dallin lokacin shiriyan Allah da hasken Allah da hasken shiriyan Allah bai zo mun ba kamar yadda aka yi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalan kida wawajjaka bolan ni ma ya lokacin ina cikin bolal amma ba na kafurci ba don ni ban taɓa hukunci ba amma rashin shirya ina cikin rashin shirya don Allahu waliyul ladina amadu yukhrijuhum min adh zulumati ila an-nur alladhina awliya'uhum taghut يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك هم الكافرون لكن hasken imani bai zama da ina na rashin hasken imani yanzu kuma shirya ta zo mun na compromise oga yana gani shi ogan shi ne har yana mai gori kuma aika tuna mana da kashe wannan ran da ya kashe wannan mutumin da ya kashe shi ai ka farar ta minkum na guje muku ai na guje na ba mi sai ko ma ina da yana ko koma ga da yana ko da yana dan ma khif lokacin da kike tsoron kuna kullu ma kika kike ne za ku kace ni waja arajul min asal madinati yasa qala ya musa innal qawma ya'tamiruna bika liyaqtuka اخرج النيل من الناصحين ana nan ana mitin ya musa a cikin fir'auna ana mitin ana taro ana ana tsare tsare yadda za ka kashe ka inda dama da hali ka fito ka bar misiran nan gaba daya na ka na nasihin ina ta gaskiya domin wannan mu'minun ne min ali fir'auna yaktumu imanahu mu'mini ne a cikin kabinet da fir'auna yana cikin mutanen fir'auna mumini ne ba yana koyi imaninsa shi ne yake kawo annabi Musa information labaru information ne yake kawo da duk irin kulle kulle da ake maka yake nan shi ina gudu da ba yayin yayin da kaji tsoron cewa ina nan kuna kulle kulle za ku kashe ni wa wahaba li rabbi hukman Allah maɗaukakin sarki yanzu ya bani annabci ya bani ni manzanci da ala ne kuma ya sanya ni cikin gari ne manzanni yanzu an ba bala da madinata ala hin hatlat min ahli wajda fiha rajulain yaqtani hadha min shi'atihi min shi'ati ana alladhi huwa ana alladhi min aduwihi awakazu Musa fa alaihi Allah yanzu ya bani annabci ya sanya ni cikin manzanni yanzu ina cikin haske duhu ya faranye mun yanzu na fahimci lallai wanda ya cancanta kautatawa shine Allah rabbus samawati wal ardi shi ya sharita lahu ba shi da abokin tarayya na fahimci tafarkin da wancan kai ba tafarki ba ne na daidaici na fahimci wancan kisan kai bisa kuskure ne ba da niyan mutane shi ba kuma na ji gafaran ubangiji na kace haza min amali shaytan wannan aiki ne na shaytan kuma Allah ka yafi da shi ka fara lahu ka yafi saboda haka wa tilka ni'matun tamunnuha alayya yanzu fir'auna wannan dan a rikin da kai da cikin tafiya ta da ni abu ya zama su kore kenan wani wala nun a cikin suratun al bukara yana cewa mutum hannan eh, wa adan da menene ala a amwalakum hannan wa adan ku kena eh, ku yi sa ku yi gori yanzu bore ka ce ni fir'auna ka ci da ni ka shayar da ni ka rene ni ka tabbiyantar da ni ka yi kaza ka mun kaza ka mun kaza waɗannan abubuwan ke nan sai su yana ne kuka maka gaskiya kuma mutum idan yana ba ta ɗan hasa haka yana ɗaukar da kai ya ka gida ya baka kaza sai ya iya kamata in ka zo wa'azi kuma ka daina shi yana wani abu ka daina shi daina cewa suwa ne suwa ne da wani sa'in da mutum yana maka sai ya rika expecting cewa sai ka gaya ma a da ya faɗa da ya kaci masa a yi daidai ne daidai ne komai daidai ne komai daidai ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan yana daga cikin abinda malamai suke emphasizing masu da'awa mutum malami mai da'awa mai kira ya rika samun da kanshi abin yi abin sana'a duka manzannin nan suna da sana'a amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kiwo mutanen maka ala qararita sai yayi tasuwanci wa na Khadija tana biyan shi wanda manzan Allah ya shagaltu da wa'azi da jihadi da jagoranci da kuma sai ce waje jihada rizki ta tarumhi Allah sai ya sanya arzikina cikin takwabin yaƙi na duniya lokacin ake da ikaje yaƙi na zuwa da ya ci cikin cikin ganima ko fai'u ba a fa’an lahu da ya tsalu na kanil alfalu lillahi war rasuli abu Allah yana da ko shi yana da nashi cikin cikin bai da cikin a dukiya da ake kawata ta a tafi nima addinin tun da yanzu samun addini da jagoranci ya shagaltar da shi ba iya yin kasuwanci wasu addini wu da dukkan su bakera ne wannan mataki ne wannan su da zaɗi su kuma to kun ga yanzu fir'auna yana goranta masa kenan na riƙe ka na baka abinci na baka sutura na maka kaza na maka kaza na maka kaza kai ne za ta tsaya da bana ta ce wai wani rabbul alami na ba ni ba ina ta ne ko to wannan ne yake nuna cewa a kullum mutum yana da yana son kuma in wata aya ta zo ta taba shi ka ce ban da shi ta zo ta haka a yadda kafuran mafi ake ranka wata aya ta kafuran zamanin manzon Allah to wanda ba haka ne Shi ne annabi Musa yake cewa wa tilka ni'matun tunnuha alayya Ni ni'imar da ka ka rike ni nan ka fara mun gore ya ayyuhal ladina amanu la tusilu sadaqatukum bil manni wa sala alladhi yunfiqu malahu bi'a an-nasi wancan ayan da na so in ka al-mannu wal adha shine gori da cutar da mutum kuma ka nuna shi ni na mai rigar nan ni na mai kaza ni na mai kaza jikin da ya ji ka rika cewa ya kuɗi da rigar jikin wane ya ce ai ni na masa ba a haka yake ba duk yake ni na fito da shi kamar yadda mutanen kuma suke sai I took from gota eh I need you a man today da za ka zaka jiyo kaina from village da kawo ka eh na gode ka aka yi aka yi filing ɗinka aka goge ka aka aka brush the polish da ka har ka fara zuwa gabana aka tsaka inda nake zaune ko to ci gaba ina fata an gane ita da suke auna ci sai ya nuna musu kenan saboda haka don kamu ka ciyar da ni ta sai da ni tsare ne ni an abbata bani isra'ila sai a kuma ka rika bautar da bani isra'ila ka ci take su su bauta wa Allah sai ya ta bautar da su su zamanto su ne ah, masu aikin wahala sun to bayin ta kawai ha wanda isa musulunci sai ka kashe shi eh? ka yanke mai hannu da ka fata ka gice shi a jikin dabino ka hana su kana yanka ƴaƴa don ka ce da sai a ce ma a kika ya maka gaskiya da daina yana da su to su kuma ne shi to mu bar wannan yanzu mu je wa ma rabbul alamin din قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذين Na'am, فمجدون قال رب sai fir'auna ya ce to mu bar wannan abin na goranta maka na abin ba shi bane tafi namu na na zuwanka mun ka zo daga rabbul na ko shi ya aiko wa ma rabbul alamin bai cewa man ba domin man wannan pronoun in man bil aqil ne mutum ne mai hankali amma kai auna sai mai da shi wai menene kuma rabbul alamin bai in sai da ce waye kaskanta da annabi Musa ya nuna mana ya nuna masa shi ya aiko shi don kaskanta shi ya nuna shi ba komai ba ya nuna shi ba komai bane eh domin idan kake ma wannan pronoun na non-living person bai da rai ma haza what is this amma in mutum ne who is who za ka yi amfani da who ya nuna mutum ne mai hankali but amma what ya nuna gudun da hankali sandararre wanda baya motsi da shi wannan shi ana ya amfani da shi Allah Musa da yake kemin yake kasa ya aiki wa ma rabbi al-insa wa man wane ne kuma mene ne kuma an kai ne mutu da zo ga ka yana magana ce don kasa mene ne wannan mene ne wannan kuma nawa yi ke magana an aika ajiki ta nuna bai na kai ka ce mai wane ne ba mene ne kuma wannan mene ne wannan zai ya sufanta su hannun da idan an jiji mutu Kala Fir'aunu Fir'aunu ya ce, Ama rabbul alamin menene kuma ubangijin talikai a su bayan ni akwai wani abu to menene shi ma me ya tafi me ya kai ana sai annabi Musa ce a ah, ce ai rabbul alamin ni da ya aiko ni shine rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma shine mai renon duk wata halitta da take cikin samai da kasai mahalicin samai da kasai da abin da ke cikinsu samai bakwai kasai bakwai da duk halittun da suke rayuwa a cikinsu wa ma bai nuna da abin da ke rayuwa tsakanin sama da ƙarƙashin gaba ɗaya mahalicin waɗannan mai renonsu mai ciyar da su gara kai ne ka ciyar a abin goli ya fata kuma ya ba shi haddi ni ta kai ka ciyar ka nuna a wannan rabbi fina walidan da bista fina min umri tasinina wa fa'alta fa'alata to ni wanda ya aiko ni wanda ke ciyar da duk wata halittar da take cikin samai bakwai yake renon su da halittar da suke cikin kasar bakwai yake renon su ciyar da su da abin da ke in between tsakanin su da kasar ma gaba daya wanda ce ciyar da waɗannan da buƙatar da su ya rene su gaba ɗaya ne ya aiko ni auna a duk Musa yana su ya nuna masa nashi Allah ya fi dukkan da ake tsammani to shi ne ya aiko ni amma in kuntum mu'minina in ku masu tabbacin yakini ne da gaskiya da imani za ku yarda da haka Fir'auna har ya ji da annabi Musa ya kamba Allah ya ma Allah ya fada Allah ya daraja Allah sai Fir'auna ya kira waɗanda suke zaune kusa da shi a aikin buldama dawansa la ta tabi'un da Allah su ji mu wata magana ana kuna ji ku kuna ji abin da Musa yake faɗa kuwa kana da man haula sai ya faɗa wanda suke zaune da shi ta tabi'un kuna da sauraro da kyau adadin wasu tsara danno masa wata ta biyu qala rabbukum bayan rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma shine rabbukum ubangijin ku ya kai ranka gidi wa rabbu abaikum ubangijin iyayenku da ku wanda suka shuɗe eh, yanzu ya fara naroyin din menene wa abun ba Allah ne na mai da kasai a bisa su sai ya ce Shi ne ma'allar ku dan ɗan iyayenku da iyayen ku kakannin ku ba shine ya aiko ni kaga an fara da an fara da abu an fara da an kuma an ji kan fir'auna da iyayensa da kakanninsa rabbakum wa rabbaha ba'ikumul awwalin ubangijin ku da ubangijin iyayenku da kakannin ku suka gabata wannan ne yace قال هي فرعون إن رسولكم الذي أرسل ya يا مجنون wannan manzon naku Musa din nan da yake cewa shi manzo ne wannan manzon da aka aiko muku ku to shi ba shi kenan ya fi karfin ya zauna a karkashin wani ɗan kenan shi ya fi karfin turo ɗan saƙo wani ɗan ya zo ya aiko ya yi aiki zuwa shi ne da ake ganin rabu kuma ala ubangiji da ke ɗaukaka ya ce to ku kin kan manzon naku da aka aiko muku ba ina ganin mahaukaci ne yana buƙatar treatment yana buƙatar wato jinya yana buƙatar magani duk wani kafiri zaka galiban sai ya danganta ga manzanni da Allah ya ce mutu ƙarya kuka ba sahibukum bidin junun wannan dan uwanku Muhammad nan ba ku kaci bane ba sahibu kun bidin junun wannan manzon naku wato ban ba manzon mu ba kenan yadda ursila ilaikum wanda aka aiko muku to lamun junun ya nuna ba wannan a wajen shi aka aiko annabi Musa ba sai Allah ya ce fa'ati ya fir'auna fir'auna da sakona ku kula lahu ku ce masa amma sai ci shi ba shi bane ya da su musa da ta maka hujja ta uku kuma ya ce tsala rabbul mashriqi ubangiji na da ya aiko ni zuwa gare ta shine ubangijin gabas al-mashriq da yamma ai da arewa al-maghrib shine ubangijin kuma yamma da kudu shine rabbul mashriqaini guda biyu wa rabbul maghribaini wato maghribaini shine yamma da kudu mashriqaini kuma arewa da gabas wa ma huma da abin da tsakanin su irin tsakanin kudu maso kaza yamma maso kaza a gabas maso kudu da duk ubangijin waɗannan wuraren ne gaba ɗaya aiko ne in ta ta'qilun in kuna da hankali ku hankalta ku ci sakon shi kawai ku ci sakon shi sai fir'auna yace ne قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى الله فإذا هي ضلال مبين ونبأ فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ هوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره fir'auna ya ce wa annabi musa alaihi salam kala sai fir'auna ya ce kai musa bari in ga maka da initta ilahan ghairi in ka kuskura ka bauta ma wani allah ba ni ba ko ka biye ma wani allah ba ni ba ko ka riki wani abun bauta ba ni ba la'aj'alannaka min al-masdudin wallahi tallahi lamul kasmi la aj'al annaka qanunu tawkid wato zan sanya ka minal masdulina cikin waɗanda za a aure a cikin kurkuku a jefa da su a barci a tashi a prison zan jefa ta a prison in aure ta ce sai annabi musa ce to ranka da dai mai makona kai ni prison a tambaye ni ko ina da dalilai mana in yayin da ya ce? ya fi abu ya yi claimin abu a tambaye shi menene ka kawo hujja ka ka dalilai ka tambaye ni hujja ba daga magana kawai sai ce a jefa ni a prison ba ka an bani dama mana a walau ji uku bi shay'in mubin da ba za ka bani dama un zo maka da hujjoji bayyanannu da suke nuna cewa lallai abin da nake kasance ne rabbul alamina inni ala fir'auna qala sitana kushitana inna ka fati bihi ka hujjin naka ka hujjin naka kai proving cewa kai kai hujji ne na Allah ne in kunta fadi ɗin, kin kana da gaskiya wani abu da gaskiya ka kawo hujjanka yawa alfa asahu dan sandan da yake rike da ita nan sai ya jefar da ita za hiya fu'adanun din sai ga ta ta rikiɗi ta zamanto kaceciyar kumurci kato maciji irin python din ba ka kawai ta ta zamanto rafciyar maciji idan suna mai a tafsiri suna cewa a inda kardar su zamanto ni irin kumurci kato ta maciji ya ɗan juya ya kalli jama'a ya kalli da su da su ne ya yi suka su auna ya ɗan kaza ya ɗan ja da baya haka da ke kofi wannan za a yi dahu nan mutu da ya sa hannun shi alju ko a hammata ya cire a ilahiya bai baɓu. sai ga hannun shi yana haske yana shainin bin nazirina da masu kallo hasken da baya iya cuta ana iya kallon hasken da ba irin hasken rana ba ne wanda ba a yi sa masa ido aka ce nuna zai musa sai ya haska wannan wajen gaba ɗaya kuma haske mai sanyin da baya cutar da ido ko ya kallon hannu kamar yadda Allah ya ce a can cikin suratu Taha ya ce fa'alki menene alki a saka ka je da a da ya ce fa'alki ka ka ya musa kala hiya a saya ko wasu ubiha أتوقع عليها وأهش بها الأخذ ولي فيها محارب قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى لا تقع نعيدها سيرتها الأولى لو تريتها sai a hannunka musa ce kallana ne a abin da nake da shi Allah idan ko karashi haka idan ina ciwon jiki da ina ta ko ganyen bishiyoyi da dabbobi na suna ci ina da dai saura bukatu da yawa ya da wannan kwallon ki ko da ita mu gani shi zai fadi da ita zaman tukatuwar mu macijiya annabi musa ji tsoro zai kuma ta ke zo ka dauki kayan ka samu mai da ita kan ya kama ya damɗe mata ya koma sanda ya ce ta yadaka yadda nahi ka ba a bin rairi su'in ayatan kusura ka sa hannunka a halma ta fi da ita za ta yi haske a mutum bai in ba haske mai cutar da ido ba aya ta nawa biyu da waɗannan injibinsu guda biyu sun ishe ka ta jikin auna da su jikin da su wajen su auna sun isa shi ne da ya nuna masa kala lilmana sai shi ya ya faɗawa jama'a audience da suka taru a wannan wajen a yake a ta ya canja in ha la sahirun ajin yanzu wannan ya kuma na sihiri ne eh abu fa'ido ne eh yanzu na gano inda Musa ya dota masanin sihiri ne ya tara jama'a da a kunya tani na gane yuridu an yukhrijakum wannan mutumin kurarre ne a sihiri masanin sihiri ne masanin sihiri masanin rufa'ido ne yana so ya harbi tsani tsakanin ku da ni ne shugaban yawa ya zuya ku kuma biyana ya raba talakawa ga shugabanninsu ya rasa mabiya da shugabansu yuridu ne kuma yana so ya harbi tsakanin nan a samu ya mutu waɗansu su kice da kasan su koma yan gudun hijira an samu ya mutu, ka ai zaman gariya ne za su gyara yukridakum bi sihirihi kun ga ya yi amfani da sihirin shi da dabarun shirin ɗan sihiri ya ya ɗauka an yi kashe-kashe an abin an zuga ku an haɗa ku da shugabannin ta kama na kamawa an haɗa da kamawa an jefa ya ga waɗanda za a jefawa waɗansu kuma sun tattara sun gudu sun fita da exile kamar gari. ma za ta amurun sai ya tafi Allah wa yana neman shawara. yake rabbul a amma yake to yace mafadawansa da da tsiki me kuka yi abun yi me ya dace mu yi قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن يأتوك صحاب عليم فجمع السهرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون فعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم نعم sai أسوأ cewa fir'auna ga ƙalu sai na kusa da shi suka ce harje arje a jinkirta masa shi wannan musan wata kawo da samaru na ɗin kar a yi saurin kansu prison a ɗan jinkirta musu a ce su ɗan ta kan wabu a filma da'ini hashirin sai kuma yalla bai aika gaba ɗaya a faɗin ƙasar misran nan gaba ɗaya aika a tsaro mata duk wani kwararre a wajen sanin sihiri duk wani kwararre da ya shakara wajen sihiri da sanin sihiri hashirin a tattaro su a tsawon kasu su aka je garuruwa misira aka yi ta screening screening screening screening aka ta tashiwa ana tasha duk wanda ya shahara a cikin shahararre ne gagararre ne kwararre ne a wajen sihiri ɗauko shi ya a tuka kulli saharin ba ma sahirin ba saharin a wazli fa'al wato wanda ya kai matuka da kurewa da kololuwa wajen sanin sigiri duk a taso su a kawo maka su maza maza aka kai ka ana zakulo su ana zakulo su ana zakulo su da dan jimawa ba a jumi'ar haratu sai aka tara masihir kama malan gari guda limikati yaumin ma'alum aka sanya lokaci na wata rana sananniya ko so rana rana kaza kaza ga watan kaza za a haɗu a benu kaza a kaza tsakaninsu da abin musa qila lin nasi aka ce wa mutane kowa ya zo kai da farfata a zo a kalli wannan kawar Allah na na tabi'u sirrata idan masu tsirin fir'auna su samu rinjaye su kai jikitin annabi Musa to kuna nan a addinin su za ku bi su ne malamanku kuma yan sihiri da bokaye ake in kanu humul galibina idan su suka ci nasara a wannan tafkawa da za a yi da annabi musa idan kuma annabi musa ne ya ci raba fa ba a ba a faɗa ba ko إيه، mu فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنت لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين نعم daga zuwan mashihirtan nan da ɗaya suka zo aka shiga fadar fir'auna suka ce to yalla bai za a ba mu babbar sakamako da kyaututtuka ko idan na hannu galibin idan mu muka ci nasara annabi musa kaga an zo ne a yi magana nawa za a ba mu kawai ba aiki banza yawa babu aikin ban giwa inna lana qalu li fir'auna sai suka cewa fir'auna a inna lana da ajaran ka tabbata muna da gwabbatar lada da za a samu in kunna na hadul galibin idan mu muka yi cikin annabi Musa muka ci nasara a kanta kala na'am fir'auna ya ce za a ba ko highest abundan haifar positions a cikin gwamnatina kai za ku kasance cikin amfada na cikin cabinet ɗin duk inda su auna yake su ne yan hannun dama sabon da ya naci amma da auna. ina fata an gane ku ne yan hannun dama na innakum lamin al-muqarrabin kuma zan kusanto da ku ba abin zan yanke ko ɗauki wani mataki kan wani abu fashi ta consulting ɗinku sai na waiwaye ku ku ne za ku bani shawara in kun ce a a yi in kun ce a a bari gane wannan alƙawarin da ne ya mutu kenan qala lahum musa aka zo yanzu fili aka ku yadda ya zo a cikin suratu a abin a suratu maryam a suratu eh taha da suka ce ya musa ina an tukiya ma an kuna awwal man alqa ta musa mai ta ba ai za ka fara kai displayin ɗin abin da kike sihirin ka gani ko mu mu fara shine anan annabi Musa qala lahum Musa qala lahum Musa alhuma فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال لهم موسى موسى آآ ألقوا ما أنتم ملقون كفارا ينعكم هني كفارا yi displayin dukkanin abubuwan wannan ku jefa naku ku zo ku dukkan abubuwan naku da cikin ku yi su mu gani halkan sai suka ta jefar da suka ta wurga abudan shigagahum igiyoyinsu da igiyoyi wa isiyahum da kanduna da suke hannunsu kowa sai ya jefa na shi wa kalu sai su ce idan mutum zai jefa idan mutum in zai abu zai ce ismin ko sai su bi izmin fir'auna da fir'auna da girman sunan fir'auna da darajan fir'auna da abu yace yana ce bismillah wa bi izzati yasu suna ce bismi fir'auna wa izzati fir'auna darajar fir'auna da girman fir'auna sai daga wannan an fara faɗi kawai ta inna la nahnul ghalib wallahi mu ne da rinjaye confidence saboda ai ta sunan fir'auna ta billahi alazim mun kira kawai a cikin fir'auna komai shine Allah su kenan kawai da sunan shi a suka jefa na a cikin suran annabi musa ya kawai igiyanin su zaman tabbaci zai sun gina su zaman tabbaci zai annabi musa ya tsorata a cikin zuciyarsu Allah ce kalo la ta kunna ta ta ta'ala ta ji tsoron komai sai ne ta da su فألقى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم فقل فألقى موسى عصاه سيحمد موسى دي سيجيفت وننسى الجناشي فإذا هي هي تدمر مرشي هي تجويا مرشي جن أجل موسى فإذا هي تلقف ما يسوى هي أنا حقينا وأنا شنكم yana haɗe سيحقينا سيحقينا haɗe nasu kuma ɗaya sai ya juya ya tafi fir'auna fir'auna ce ah, ni ne na ce na wannan ya razana kwarai da gaske Yadda kawai su waɗannan masu sigirin kwararru a wajen sigirin su da cijiyar annabi musa nan sai su kasar abin annabi musa ya fi ƙarfi ciki domin har kasan ne har eh, duk wani mai sihiri mai rufa'i da ya san sirrin dan uwan shi mai rufa'i amma sun ga na annabi Musa kun na shi kwata kwata ba sihiri bane ba rufa'i da bane ba wata dabara bace sam kawai ai suna gani babu wata wata kawai a ulkiya saharatu sajidi da sai suka duka suka yi wa Allah su jana da goshi ba ɗaya masu sihirin da ya fi da ku qalu amanna bi rabbil alamin kai imani da rabbul alamin din na Musa idan wato ni ba rabbul alamin ne ce kan fa sun tawaye fa abinda ni su musu tsoro fa ya faru amanna bi rabbil alamin to sauna yana estati alamin a a'a rabbu Musa muke nufi wa Haruna su auna kar ya ɗauka da shi suke yi kuma shi ma da alamina ne shi ma Musa Allah shi rabbul alamina ne ina ma suka ce amanna bi rabbil alamin sai shi ya sa ya ce a rabbi Musa da kan muke ba ubangijin Musa da Fir'auna nan da shi muka yi imani ba da kai ba Fir'auna yake shi ba da ba. Kala Fir'auna yake ne قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السير فلسوف فتعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا خير إنا إلى ربنا منقلبون نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قال سيد فرعون أه، أه، آمنتم له قبل أن آذن لكم أي شيء kuka إيماني بشيء da shi ku nemi izini na ba? Ku ba ku bakin nashi kuka kike suka yi imani da shi ok innahu la kabiru kuma ashe oganku ne oganku ne wani plan kuka shirya a tozarta ni a gaban jama'a a wulakarta ni a munkin fuska na gane innahu la kabiru kuma alladhi allamakum sihira. ashe babban malamin ku da ya koya muku sihiri ko yaran shi ne da sauka ta almun yau za ku gane kurinku yau za ku sani za ku sani ta abi da zan muku wallahi tallahi da ukafe an anna ku. zan yayyanke hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafi ta tsakani kowa suna cire mai hannun dama da kafa dubu zan yayyanke ku tsakani sannan bayan haka kuma wallahi tallahi la usalli bankum Ajma'i zan gicciye ku in sa a tire ku ai crucifying naku a jikin bishiyoyin dabino duka wanda imani ya shiga zuciyarsu wanda ta zuka suke ta jikin zafi fir'auna da girman darajar fir'auna da samun wannan aiki kalu na virus ta ce ba damuwa fir'auna no problem ba damuwa barazana na kisa ko tsire mu da za ka yi ko yanke kafafunmu da hannunmu amma wannan babu komai limani da ya shiga zuciyar da zai fita ba no compromise kawai ka yi dukkan abin da ya kamata ai inna ila rabbina mun kalbun dama mu masu mutuwa ne ai mu kama wa Allah ko ka kashe mu fir'auna ko ka kashe mu ba inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un dare shi za mu kawai bari shi za mu koma barazana da mutuwa ba za ta kai janye ba in na nasma'u mu babban burinmu babban damuwanmu an yi rafira lana rabbuna bayana Allah ya gafarta mana kuran da muka yi tsantawa muna kiran tsawancin Allah babban burinmu a yanzu Allah ya yafe mana mu yi confronting in manzansa mun ja da shi mun rena shi mun su maganganu da ba su dace babban burinmu in dai Allah zai fi mana wannan kurakuran da muka yi ko mun haya faru da mu kuna awwalal mu'minin in suka kauna da mun farkon mu a cikin al'umma tarihi zai rubuta muni da sabi kun al-awwaluna min mai fir'auna mun farkon wanda suka yi ya zuwa imani a cikin mutanenka tarihi zai nuna ba an gane ko to dama mai Allah ya ce a kultu tafiru rabbakum inda kana faran idan kuka ji gafaran ubangiji da shirka da komai Allah ya gafarta muku zunubanku kullin da da kafaro in yantahu yubtilahum ma qaddafa idan kafirai suka bar kafirci Allah ya yafe musu a Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ta'ibu min yace al-islamu yajubbu mata da musulunci duk da wasu ce musulunta duk mutum da ya a can baya sun ya fahimta wannan shi ne burinsu bari mu kuma irin kahun zuka da auna ya san su a gaba sun raba gari ko sun nuna matsayin su shi wasu auna ya nuna zai halaka su su ko sun nuna ba su janye ba su ba mu da taki da fir'auna zai dauka daga yanzu an zuwa gobe kafin mu dawo. Ba za mu ji mai fir'auna zai tsaya da faɗa zai kira miki daga yanzu muna tashi din zuwa yaushe zuwa gobe da zamu da za mu ji mai ya shirya za mu ji wani mataki ya ɗauka sha Allahu ba ta kuma ubangiji mana albarka ya samu dace sai mu kuma wajen tambayoyi ka tambayoyi guda biyu kuma haka ba ta kuma tana ce assalamu alaikum malam Allah ya fara lafiya da nisan kwana Allahumma amin yana na yi sallar tarawihi a bayan liman sai ya rike alkur'ani ina bin karatunsa sai wani ya ce na zo da bidiya saboda babu aya ko hadisi da ya ce a rike alkur'ani ina neman ƙarin bayani sai ka ce kayyaka aya da hadisi da ya hana rikewa hidro kenan eh ta ta saka maka aya da hadisin da yake a rike ko shi kuma ya kama da aya da hadisin da yake har a rike shi ya kama ka tsaye ka zuzun ba ka kai abin da za ka gaya masa ina da an yi duro kenan yawa da ta ƙarfi babu laifi babu laifi mutum ya rike ne ƙur'ani a lokacin da lokacin karatu ta tawihi ko ta hajjiji mutum yana gani bayyana su wani idan ya bari din wataƙila rika tunani ta fa aka limamin da ƙur'ani shi bai nuna ba ya rike ni ina rikewa e eh, ina so da hajjiji ina rike ƙur'ani idan na aka wutan bude kun duba ina fata an gane domin kyau ƙur'ani idan ka fi kyau ƙur'ani a samu ko aya ɗaya ba ɗan da ba ko idan ka tsaya kaya ɗaya ko biyu it means ka yi Qur'ani da ku ku sauke ba ba ta gane liman yana rike Qur'ani babu laifi ba ka da ai irin wannan abun wani tayi a misa a wurare irin wannan abun na da Qur'ani wannan ba a yi shi mai fa'in da su daidai tsawon me liman sai a ajiye shi liman yana karanta yana karanta shi yana dubawa yana duba yana duba ya yi ruku ya yi sujada ya tashi da abu ba ta an gane ko ma ina riƙewa aiki na ba zai zama to amma ina son in nuna da riƙe Qur'ani ba ta matsala ba ce Allah ya datar da mu na'am sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya karɓa mana ibadunmu Allahumma amin Allah ya datar da mu da alherin da ke cikin wannan watan Allahumma amin Allah malam ina neman a taimaka mini da addu'a albarkacin wannan wata na rahama na ramadana da kuma ana amsa addu'a wanda ke ɗauki da wasu azumi Allah ya bani aikin yi Allah ya hore mun abin yi abin yin aure sannan kuma Allah ya bani mata ta gari wadda za mu taimaki juna wajen yin addini Allahun amin in ji baran da yi. Allah ubangiji ya bashi amsa Allah ubangiji ya bashi Allah ya baka alkhairi Allah ya baka aiki mai albarka na'am tarika kai taimaka da masallaci akwai wani director ina ce kowane ne na shekaru baya Kanaja. har yau ba an sake jin takardar gare shi ba ya taɓa ka yawa masallaci kanti ya samu biyan bukatar nan ya ce zai azumi dubu ku da ya yi fasi da zai shekara nawa da uku yana azumi ya ce yanzu ya za a yi an samun masu amma har yanzu masallaci bai ga fenti ba bai ga makarifon ba bai ga wannan ba Allah ya kowa aiki mafi albarka wanda babu haram a ciki Allah ya kowa mace ta gari amma ba su saliha da za ta zama tuna da tuna da gida kowa bukatun su alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته